idan ba manta ba muna nan dai a kan matashiyar maganar da muka faro ta makon da ya gabata sana'un nasi alal mayyit yabo da mutane za su yi wa mamaci idan mutane sun zanto nagari sai suka yabo wani wanda ya mutu me wannan yabon ke nunawa wannan yabo na nuna alama ce ta kyakkyawar cikawa kamar yadda kushe da waɗansu mutane za su yi kuma su zanto mutane na gari dangane da wani wanda ya mutu to wannan na nuna lallai wato akwai a mummunan cikawa tare da shi Allah ya tsare mu mun karanto hadisai guda biyu a wannan lokaci muka tsaya akan hadisi na biyu yanzu kuma za mu tashi kan hadisi na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba min muslimin يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تبارك وتعالى قد قبلت قولكم أو قال بشهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون wannan shine hadisi na uku cikin jerin hadisan da muka karanta muke karantawa a cikin wannan matashiyar magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma min muslimin ya mutu babu wani musulmi mace ko namiji da zai mutu fa yashhadu lahu arba'atun min ahli abiyati jiranihi ya zanto waɗansu mutum hudu daga cikin ma'abutansa waɗanda suke makusantansa ta fuskar gida wato wanda ga gidansu ga nashi su ba da shaida a sa kyakkyawar shaida al'adanaina waɗanda suka fi kowa kusanci da shi sun san shigin shi sun san fitar shi sun san sana'ar da yake sun san harkokinsa suna faɗuwa da shi ana faduwa tare na tashi tare sukan gan shi a masallaci ko yaushe ko ba sa ganin shi ko suna ganin shi ma'ana sun san dai kai da kawo ɗinsa babu yadda za a yi wani mutum ya mutu makusantanta ta fuskar gida al'adanai na waɗanda suka fi kowa daf da gidansa su ba da shaida a kansa ta gari annahum cewa su la ya'lamuna minhu illa khaira ba abin da suka sani tattare da wannan bawan Allah sai alheri su ba da shaida akan haka illa qala Allah tabaraka wa ta'ala fati sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce qad qabiltu qawlakum hakika na karɓi maganar ku duk musulmi da zai mutu ko musulma da za ta mutu a samu mutum hudu daga cikin makusantansa ma'ana wanda suka fi kowa dab da gidansa waɗanda suka san halayensa su ba da shaida ta gari a kansa shaida ta gaskiya ba wai don su daɗaɗa wa ‘yan uwansa ba ba yanzu za a yi su ba da wannan shaida fati sai Allah maɗaukaki ya ce kad kabiltu qaulakum hakika na karɓi maganan ku ko kuma ya ce bi shahadatikum ma'ana qabiltu bi shahadatikum na karbi shaidar ku ko dai ya ce na karbi maganan ku ko na karbi shaidar ku wannan mai ruwaito hadisi ne ko kwantan mai annabi ya faɗa imma dai ya ce kad qabiltu qaulakum ko kuma ya ce qabiltu bi shahadatikum an gane ku. wa ghafartu lahu ma la ta'lamuna kuma sai Allah ya daɗa bayanin cewa na gafarta masa ma la ta'lamuna irin abin da yake a boye wanda ku ba ku sani ba wanda kuka sani na farko wanda kuka ba da shaida a kai cewa mai halantar jam'i ne mutum ne na gari mai tausayin jama'a mai kyautata mu'amala da jama'a wannan abin da kuka sani na fili da kuka ba da shaida ubangiji ya ce to na karbi wannan wanda kuma ba ku sani ba sai ubangiji ce to wannan wanda ba ku sani ba wanda sai Allah sani ce wannan wanda ba ku sani ba kuma na gafarta mashi ko kun ba da shaida kan abin da kuka sani to wannan shine dalilan da malamai ke ƙara kafa hujja da shi bisa ga cewa mutum wato aikin barna bayyanar da aikin barna a fili wato wani abu ne da mutum kila in bai hankali ba zai rubanya masa zunubi fiye da idan a ɓoye babu wanda ya sani daga shi sai ubangijinsa ba fa halatta masa akai ba cewa ya boye ɓoye ya barna ba halatta masa akai ba amma dai bayar da aikin barna a zahiri kamar mutum na bayar da mummunar koyarwa ga jama'a yana ba da mummunar koyarwa ga al'ummar da ke raye a cikin malai ta ilam anna majmu'a hadhihi ahadisi ath-thalathati ka sani cewa waɗannan hadisai gaba ɗayan su guda uku abin da ke suke ya dullu ala anna hadhihi shahadata la taktassu bis sahaba wannan hadisai guda uku gaba ɗaya idan ka haɗa su da juna suna nuna maka cewa waccan shaida ba wai ta ke banta da lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bane ba har a yau har a gobe har a jibi in aka samu nutun musulmi nagari ya mutu ya kasance ya samu shaida cikin makusantansa inda wurin wanda muka yi bayani a baya wannan hadisi ya shafe shi ba wai sai na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam dan kada wani ya dauka cewa sai in a lokacin annabi ne sai in sahabbai ne suka ba da shaida kan mamaci sannan aka karbi shaidar kowane daya cikin daidaikun musulmai a kowane zamani ana iya karban shaidar su an gane ko bal hiya aidan liman ba'dahu min almu'minin wannan shaida tabbatacciya ce ga duk waɗanda ke bayan sahabbai min almu'minin daga cikin al'ummar mu'minai allazina hum ala tariqatihim amma da sharadin su wannan mu'minan da zasu ba da shaida suna kai irin tafarkin da sahabbai suka rayu a kai wajen aqida wajen shari'a wajen mu'amala wajen dukkan rayuwa suna kokarin koyi da sahabbai ba cewa aka yi ɗari bisa ɗari su zanto kamar sahabbai ba kamar yadda takalmin dama da na hagu suke ba haka aka ce ba a fa tashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami falahu ana kokarin kwatantawa ko da ba kai su ba amma ana kokarin koyi da su ana kokarin kwaikwayon hanyar sahabbai mutanen da suke masu bin hanyar sahabbai to su ne in sun bi wannan sun ba da shaida za a karba amma mutanen da suke yin takife waɗanda ba akan hanyar sahabbai suke ba to waɗannan ba a shaida ba za ta abin nan ba za ta amfanar ba irin shaida su dan haka yace bal hiya aidan liman ba'dahum min almu'minin allazina hum ala tariqatihim fil imani wal ilmi was sidqi lalle sai waɗanda ke kan sahabbai akan tafarkin da sahabbai suke kai fil imani wajen imani wal ilmi da kuma damuwa da ilimin addini was sidqi da kuma kwatanta gaskiya wa bihaza jazama al-hafiz ibn hajar fil da wannan ne imam hafiz ibn hajar al-asqalani ya ya faɗi magana ya tabbatar da haka a cikin littafin sa fathul bari falyuraji kalamahu man sha al-mazid min al-bayani wanda ke son ƙarin bayani kan wannan matsala sai duba maganan da imam eh, ibn hajar ya a cikin littafin sa fathul bari sharhin sahih bukhari an gane ko ثم إن تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث الظاهر أنه كان قبل حديث عمر قبله ففيه الاكتفاء بشهادة اثنين وهو العمدة wannan hadisin da muka karanta na karshe ya nuna sai yan mutum nawa suka ba da shaida hudu amma hadisin makon da ya gabata wanda muka tsaya a kansa ya nuna koda mutum biyu ne to ya za mu haɗa wannan hadisi shine malai ce summa inna taqayyida shahadati bi arba'in kasancewar an takaita cewa shaidar mutum hudu fi fil hadisi salis cikin wannan hadisi na uku da muka karanta الظاهر أنه كان قبل حديث عمر قبله wato wannan hadisi ya zo ne kafin hadisin Umar ya zo baya fa'idar wannan hadisi kafin hadisin Umar da hadisin Umar ya zo sai ya ƙara fadada ya ce ko da mutum biyu ne masu ka bada shaida da su ka hudu duk za a karba ina fata kun fahimta da kyau domin shi hadisin Umar fa fihi al-iktifa'u bi shahadati thnaini a ciki an nuna ko da mutum biyu suka bayar da shaida ta wadatar ta gamsar ba sai an kai hudu ba wa huwa umda wannan hadisin kuma shine abin da za a dogara akai ba lalle sai mutum sun kai hudu ba amma in sun kai hudu to karin karfin shaida kenan an gane ko Don abin da ake neman shaida mutum biyu sai aka samu hudu kaga an samu karin karfi za a ce za a je fatin da hudu ake samu dole sai dai biyu kawai kar su rabu kar su karu duk abin da ake neman wani adadi sananne cewa in adadi kaza ya zo za a yi kaza to abin da bai kai wannan adadin ba shine ba a aiki da shi amma abin da ya dare wannan adadin fa ana aiki da shi sai zanto min babu aula kenan da haka duk malamai suka yi ijma'i cewa in an ce ba za a yi wa mutum eh, abin nan eh, haddi na zina ba sai an samu shaidu guda hudu suka ce to idan an samu biyar fa ko shida ko bakwai ko takwas suka ce wannan min babi aula kenan amma yan an samu uku fa suka zo suka da shaida ba za a yadda ba sai a yi musu bulala a ce duk makareta ne gaba daya tunda ba su kai adadin gudu da ake bukata ba an gane ko hadha wa amma qawlu ba'd an-nas aqiba salati al-janaza malam bayan ya gama wancan bayani na cewa ko da mutum biyu suka ba da shaida ya wadatar in an samu hudu wannan karin bayani ne sai ya zo yake son ya tabbatar da wani abu kar a haɗa baki da waɗansu su zo su ba da shaida yar jabu su ɗauka don su dace da wannan hadisin don mamacin su ya dace da wannan hadisin wannan ba za su samu wannan shigar ba shaidar da ba a tambayi mutum ba shaidar da mai mai ita yayi dan gaskiya ba dan mujamala ba ba dan neman su ba dan neman a ce dan ya dawa dan uwan wannan mamacin ba shi kadai babu wanda ya sani ya zo furtar da maganarsa irin wannan shaidar ita Allah ke karba amma mutumin da ya danya ya dadada wa ƴan uwan mamacin har kawai ya san ba mutum kirki ne sai kai wani kan ai nagari ne a alhamdulillah wani ai kaza kaza kaza ya ji ana faɗa shi ma ya ce ya mutane to wannan shine zai magana akan sa yace wa amma qawlu ba'dhin nasi amma faɗin wani sashi na mutane ba salatil janaza bayan an kammala sallan gawa sai ka suna cewa ma tashhaduna fihi ishhadu lahu bil khairi me za ku ba da shaida ne akan wannan dan uwa ku ba da shaidan alheri a tattare da shi to shikenan sai mutane ka ai ai wannan nagari ne sai wancan ba ce ai wannan nagari ne ai wancan to wannan hadisi ba ruwan shi da ku bai shafi irin waɗannan ba fa yujibunahu bi qawlihim in yace ku ba da shaida ta gari gare shi kuma sai su ba shi ansa da cewa salihun ai wannan mutum ne nagari aw min ahlil khairi ko sai kai wani ayyana cikin mutanen kirki wa na'u zalika da makamancin haka falaysa huwa al bil hadisi qat'an wannan ba shi hadisi ke nufi ba an gane ko bal huwa bid'atun qabihatun wannan bid'a ce ma mummuna ka tafi ka ce to jama'a ya kamata ku ba da shaida ta gari akan mamacin ku sai wannan ya ce to ai nagari ne wancan ma nagari ce nagari ne wannan bid'a ce ma kai haka kai shiru ka kyale su wanda suka san nagari ne sai faɗa an gane ko li'annahu lam yakun min amali salafi baya daga cikin aikin magabata su ne sahabbai da tabi'ai baya daga cikin aikin su yi shela cewa ya jama'a ku ba da shaida ta gari akan wani kyalewa suke kawai wanda ya san shi faɗa wali annal ladzina yashhaduna zalika domin kuma abin da ya sa aka ce wannan abu bid'a ne saboda da yawa daga cikin waɗanda suke ba da irin wannan shaida la ya'rifuna al-mayyit fil ghalib ba su san ma shi wannan mamacin ba mafi yawancin su ba su san shi ba kawai sun ga ana yabo sun ma suka yi ba bal qad yashhaduna bi khilafi ma ya'rifuna yaso da dama ma wani zai ba da shaida da kishiyar abin da ya sani ya san ba nagari bane ba amma sai ba da shaida akan cewa nagari ne istijabatan li ragabati talibi shahadati bil khair yayi haka ne dan ya ansa bukatar mutumin da yake son a ba da shaida kirki shi sai faɗa dan ya ansa bukatar wancan mutumin amma ya san abin da ya faɗa ƙarya ne an gane ku zannan minhum zalika yanfa'ul mayyita tsammanin soyayya wannan zai iya amfanar da mamacin ko da an ba da shaida ta ƙarya wa jahalan minhum kuma dan tsabagen jahilci da suke da shi bi anna shahadatan nafi'a jahil sun jahilci cewa ita shaida wadda take amfanarwa inna ma hiya allati tuwafiqul waqi'a ita ce shaida da ta dace da abin da mutum ke ciki mutum nagari ne sai aka bincika aka tabbatar eh na gari ne kamar yadda suka faɗa to irin wannan shi da take amfanarwa an gane ko fi nafsul mashhud lahu shaidar da ta dace da halin mutumin da aka yi wa shaida din kama yadullu ala zalika qawluhu fil hadith al awwal kamar yadda yake nuna haka faɗin annabi a cikin hadisin farko da yace me inna lillahi mala'ikatan تنطق ala ألسنة bani adama بما في المرء من الخير والشر inna lillahi mala'ikatan lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana da waɗansu mala'iku tantiqu ala alsinati bani adam waɗanda suke yin furuci kan harsunan ‘yan adam bima fil dangane da abin da yake tattare da mutum min alkhairi wa sharri na alheri ko na kishiyarsa. an gane ko to duk mutumin da ya bada shaidan ƙarya zai zanto mala'iku ne suka faɗi wannan kenan tunda Allah ya nuna mala'iku ne ke yin furci da shaidar in ta gaskiya ce dangane da shaidar da aka wa mamaci akhrajahu ahmad imam ahmad ya fito da wannan hadisi wa ibn hibban da ibn hibban da kuma imam al-hakim an-naisaburi wa qala shi imam al-hakim ke cewa sahihun ala sharti muslim wannan hadisi ne sahihi akan sharadin imam muslim hadisin yake wa wafaqahu az-zahabi imamu zahabi yayi muwafaqa da hakim dangane da wannan hukunci da ya bayar wa lahu shahidun min hadisi abi huraira wannan hadisi yana da hadisin da ke masa shaida daga cikin hadisin da abu huraira ya ruwaito akhrajahu ahmad wanda imam ahmad ya ruwaito hadisin yana cikin musnad dinsa wa fihi shaykhun min ahli al-ilmi lam yusamma sai dai a cikin sanadinsa shaykhun akwai wani babban malami min ahlul ilmi yana cikin malamai lam yusamma ba a ambaci sunansa ba kenan a cikin wannan hadisi akwai rawi mubhami wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam mubhamin hadisi shine a samu cikin sanadin ga wani mutum ba a ambaci sunansa ba duk mutumin da ba a ambaci sunansa ba rashin ambatan sunan na kawo cikas dangane da ingancin hadisi sai ya zanto hadisi da'if in ka ga ba ambaci sunan mutum ba kuma hakan ya amfanar to sahabi ne li'anna jahalata sahaba la tadur kasancewar baka san wani sahabi ba wannan ba zai cutar ba koda baka san wani ba idan aka ce haddathana fulan qala haddathana fulan qala akhbarani fulan qala an fulan an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wani mutum cikin sahabban annabi baka bukatan ka san kowa ne duk sahabi adali ne dan Allah ce radiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri kuma ya ce zalika masalhum fit tawrati wa masalhum fil injil bayan ya ambaci halayen su shaida an adalantar da sahabbai cikin at-taura cikin linjila cikin qur'ani saboda ka baka bincike ka san sunan sahabi wane wai kafin ka ce na kirki ne kowa na kirki ne dai cikin sahabbai an gane ku وله شاهد آخر من وفيه شيخ من أهل العلم لم يسمى والراوي عنه عبد عبد الحميد ابن جعفر الزيادي wanda ya ruwaya daga wancan mutum da ba a ambaci sunansa ba shine mutumin da ake kira Abdulhamid ibn Ja'far Ziyadi wa lam ajid lahu tarjamatan Imam Nasiruddin Albani ce wannan ko nayi bincike cikin duk kutubur rijal ban samu tarihinsa ba ga shi dai sunansa Abdulhamid ibn Ja'far Ziyadi amma duk ya duwa bai ga wata tarjama sa ballanta na ya san cewa mutum ne na gari ko ba na gari ba an gane ku. walahu shahidun akhar duk da haka shi wancan hadisi na farko yana da wani hadisin dai dake masa shaida kaga nan ya kawo wani hadisin da yake wa wancan shaida sai dai ga cikas din dake cikin sa yanzu ga kuma wani daban wanda yake masa shaida mursalun an bishr bin ka'ab sai dai hadisi ne mursal hadisi mursal ma kuma min qasimul hadis daif mursal shine tabi'i yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kaga tabi'i bai ga annabi ba to tunda bai ga annabi ba ina shi ina cewa annabi ya ce lalle ya zanto wani ne ya bashi labari cewa annabi ya ce to waye wanda ya bashi labarin nan wanda ya bashi labarin nan ɗayan biyu ne ba mu da tabbas lalle ne ɗaya daga cikin biyu imma wani tabi'i dan wansa ya faɗa masa imma sahabi ya faɗa masa wannan shine dalilin da yasa ake cewa hadisi mursal da'if ne saboda da muna da tabbas ɗin sahabi ya faɗa masa ai ba mu buƙatar mu san ya sahabin hadisi ya zama sahihi amma rashin tabbas ɗin mu ta yiwu sahabi ne ya faɗa masa ta yiwu wani tabi'i ne ya faɗa masa in sahabi ya faɗa masa ba magana hadisi ya zama sahihi in ko wani tabi'i ne dan wansa ba ya kamata mu san wannan tabi'in kafin mu inganta shi dan tabi'ai ba dukkan su ne aka suka zanto adalai ba yanzu kaga Hajjaj bin Yusuf sakabi ai tabi'i ne ko hajjaj bin yusuf sakafi amma mm, za ka bar <laughs> da haka da imamu zahabi ya kawo tarihinsa a cikin tarihul islam sai yake cewa nujizu lahul janna wa narju lahun nar yace mun halatta masa ya iya shiga aljanna tunda dai ba kafirta yayi ba amma mun muna fatan ya samu wuta tukuna inji zahabi <laughs> ce muna masa fatan ya shiga wuta tukuna inji imamu zahabi nujizu lahul janna wa narju lahu saboda yayi tabargaza da yawa ya abin nan ya azabtar da manya-manyan malamai na lokacin tabi'ai ya yayyanka wadansu da aikin daidai bai kai shirka ba don haka waɗansu suka rinka biyan su sallah duk da abin da yi su abdullahi dan umar ko waɗansu sahabbai suka rinka biyan su sallah duk da abubuwan da yi la ka suna kafa hujja da cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika suka ce duk abin da ya ba shirka bane barna ce ya yi kisan kai ya yi barna duk wannan ba shirka bane don haka ba za ka iya fitar da shi daga musulunci ba sai dai tabbas ka ce shiga aljanna a karan farko ba ka iya yankewa amma in Allah ga dama sai ya yafe masa sai dai baka da tabbas din an yafe masa don haka yace nujizu lahul janna muna iya halatta masa shiga aljanna tunda mummuni ne ya iya shiga amma wa narju lahun nar mu fatan mu ya shiga wuta amma hukuncin da shari'a ta bayar zai iya shiga aljanna sai dai fatan mu ya shiga wuta in ji zahabi <laughs> to shi yasa rashin tabbas din wannan mutum da ya ce annabi ya ce shi bai zamani da annabi ba waye ya faɗa masa bamu sani ba in muka ce sahabi wato hadisin nan ingantacce ne yanzu kenan mun ba da tabbas ne cewa sahabi ne ya faɗa masa wanda ba mu da wannan tabbacin to tun dai ba mu da tabbas to ba a aiki da zato sai a ce gaba ɗaya wannan hadisi da'if kawai hadisi mursali hadisi ne da'if mafi ingancin magana in banda da cikin usulun mazhabin Imam Malik da shi da Abu Hanifa wato An-Nu'man ibn Sabit su suna kafa hujja a cikin mazhabin su da hadisi wanda yake mursal to kaga wannan zai baka damar rinjayar da wata magana akan wata magana in kaga malaman fiqh sun yi sabani wani ya ce kaza ga dalilinsa wani ya ce kaza ga dalilinsa sai ga kowa da hadisin da ya kafa magana mai yawa yan malikiya sun kafa hujja da wani hadisi sai dai hadisin mursal ne su a mazhabin su suna yin aiki da hadisi mursal sai dai a mazhabin dukkan muhaddisuna hadisi mursal da'if kenan duk hukuncin da aka kina akan wannan mursal ya zama mai da'if al-mabani ala da'if da'ifun لأن الفرع يأخذ حكم الأصلي domin gina hukunci reshe ne menene asali ko shi shike shine hadisi to sai zanto hadisi da'ifi ne to reshen wannan kuma sai zanto shi kuma kawai ba zai taba zantowa kawai ba sai wata fa'ida da ya ce wannan magana da ya ka akhrajahu muslim al-kajji kama fil wannan hadisi muslimul kaji ba muslim ibn hajjaj ba shi ya ruwaito shi wancan hadisi da yake ce akwai mursala a cikin sa kamar yadda imamu ibn hajar ya nuna a cikin littafin Fatahul bari sharhin Sayyid bukhari Al-Wafatu indal kusufi wannan wata fa'ida ce ya kullata nan yake son ya fa'idantar da mu da ita wai me eh, mutum ne ya mutu daidai lokacin da kisfewan rana ko kisfewan wata ma'ana wata ya kamu da wata illa haskensa ya dishe sai mutum ya mutu a wannan lokacin mutuwarsa a wannan lokacin me take nunawa ko kuma ya kasance rana ta kamu da wata illa haskenta ya dishe an samu duhu an samu kisfewan rana ko kisfewan wata sai aka haifi wani ko wani ya mutu a wannan lokaci haihuwar wane ko mutuwar wane a wannan lokacin me take nunawa shin akwai wata fa'ida da take nunawa ko babu shine abin da zai faɗa mana yanzu shine ce wa izattafaqa wafatu ahadin مع انكساف الشمس او القمر فلا يدل ذلك على شيء idan mutuwar wani ta dace da kisfewan rana ko kisfewan wata hakan baya nuna komai baya nuna ya samu aljanna baya nuna kuma cewa wani dan wuta ne ba wani hukunci da zaka iya dauka a ciki wa atiqadu annahu yadullu ala azamatil mutawaffa min khurafatil jahiliyya kudirce cewa wai idan mutum ya mutu daidai lokacin kisbewar rana ko kisbewar wata wai wannan na nuna wannan mutum babban mutum ne mutum ne na gari yace kudirce haka yana daga cikin wato canfe-canfe na mutanen jahiliya allati abtalaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wadda annabi sai da minci eh, su tabbata gare shi ya rusa waɗannan aqidu ya rusa wannan canfe-canfe yaushe yawma mata bunuhu ibrahim alaihi salam ranan da ɗansa ibrahim ya rasu an gane ko Wankasa kasafati shamsu sai wannan lokaci ya dace da cewa rana ta kisfe fa khataba nasa annabi sallallahu sai mutane huduba wa hamadallaha wa asna alaihi cikin huduba ya godiya ga Allah ya yabe shi sun qala sannan yace amma ba'adu ayyuhan nas إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم وإنهما آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله به عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك fafza'u ila zikrihi wa du'a'ihi wa istighfarihi wa ila sadaqati wal itaqati was masajidi hatta tankashifa annabi sallallahu alaihi ce amma ba'adu wato bayan yayi godiya ga Allah ya yabe shi ce bayan haka ayyuhan nas ya ko mutane inna ahlal jahiliyyati kanu yaquluna mutanen jahiliya sun kasance suna cewa inna shamsa wal qamara rana da wata la yaksifani ba sa kisifewa illa li mauti azimin sai domin mutuwar wani babban mutum haka mutanen jahiliya ke faɗa annabi ya kaito aqidar da jahiliya take kai to yanzu kuma shi zai bada hukunci sai ce wa innahuma ayatan min ayatillah lalle rana da wata ayoyi ne cikin ayoyin Allah ba kamar yadda mutanen jahiliya ke faɗa ba Layan yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi rana da wata ba sa kisfewa dan mutuwar wani ko dan rayuwar wani ma'ana dan mutuwar wani ko dan haihuwar wani rana da wata ba abin da ke samun su dan wani ya mutu ko dan haihuwa ne ayoyi ne kawai cikin ayoyin ubangiji domin din girman rana a nuna maka ita ma gajiyayya ce dan a hikimar haka waɗanda ke bautawa rana wai suna ganin tasirin ta da girmanta da yau da gobe ɗinta wai duk wanda ya zo duniya ya tarar da rana sai suke ganin to ta cancancin ta zama Allah to sai ubangiji ya kawo rana ta kamu da cuta dan a nuna musu gajiyawarta tunda ko za ta kamu da cuta ta cancanta abota mata waɗanda ma suke bautawa wata su ma tasirin hasken suke gani musamman daren sha hudu su ce ka je misra kana ganin shi ka je sham kana ganin shi ka je makka kana ganin shi ka je madina duk da shi kana ganin sa guda ɗaya ne lalle ya cancanta ya bayar da agaji ga dukkan mutanen da ke cikin sassanin duniya gurgurdan inda hasken su ke kaiwa to sai a sa ya kamu da cuta wata rana hasken ya dishi dan a nuna musu ai gajiyayye ne shi ma baya da wani tasiri akan karan kansa dan haka yace rana da wata ayoyi ne cikin ayoyin Allah ba sa kisafewa dan mutuwar wani ko dan rayuwar wani an gane ko وإنهما آيتان من آيات الله لا ينخففان لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله به عباده sai dai ubangiji yana tsoratar da bayansa bihi bimaza ai bil inkisafi الضمير يعود إلى المصدر المفهوم من قوله لا ينخسفان لا ينخسفان انخسافا لموت أحد أو لحياته ولكن يخوف الله به ibadahu ay walakin yukhawifu Allahu bidhalika al-inkhisafi ibadahu dalaka ad-damir yaudu ila al-masdar al-mafhum min qawlihi la yanqasifani an gane ko kamar yadda ya ce wa yaddu lahum masatatun min quwwatin min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum yace wa yaddu lahum masatatun min sai bihi بالإعداد المفهوم من الفعل الذي هو وأعدوا إعدادا ترهبون به أي بذلك الإعداد عدو الله وعدوكم فإذا رأيتم شيئا من ذلك in kun ga wani abu cikin abin da aka ambata baya na wa rana ko wata ga abin da za ku yi fafza'u ila zikirhi to ku faku ku je ku karkata zuwa ga ambatan Allah subhanahu wataala wa du'a'ihi da roƙonsa wastighfarihi da neman gafaransa wa ila sadakati kuma ku yawaita sadaka wal itaqati da yantar da bayi idan kuna da su bayi musulmai da ke karkashin ku rinka yantar da su wasalati da kuma yin sallah fil masajidi cikin masallatai hatta tankashifa har sai rana ta yayi ko har sai wata yayi yanzu wannan ya nuna da mai da mai ake kenan idan kisafewar rana ta faru ko wata da zikiri da me da sadaka da addu'a da istighfari da yantar da bawa da sallah a ina ba za a yi ba gida kenan ko shi ne abinda waɗansu malaman suka kafa hujja annabi ya ce wa salati fil masajid ba za ka yi sallan kisfewan rana ko kisfewan wata a cikin gida ba ke. was salati fil masajidi an gane ko sai dai waɗanda suka ce a gida su ma sa iya yin tawilin su suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an bani biyar da abaiwa kowane annabi ba daga ciki sai ya ce waju ilat liyal ardu kullaha masjidan wa tahura duk kasa an sanya min ita ta zanto masallaci na sai to ai ko a gida kai a masallaci kai sai dai za a yi musarar da ce Allah ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna a ina ke itikafi a gida ko a masallaci to me yasa ba za su kafa hujja da wannan ayar ba da wannan magana su ba su ce za ka yi itikafi ko da ɗakin ka da Allah ce wala hunna wa antum akifuna ta kwarai da gaske ɗinka ta tafi kenan ko <laughs> da da yaji hujjar na farko ce kwarai da gaske <laughs> ai kafin ka ce kwarai da gaske sai ka ji bayanin ɗayan shi ma me yace shi kuma to saboda haka wannan ya nuna wannan ake yawaita istighfari yawaita addu'a yawaita sadaka yawaita itaqa yawaita sallah fil masajidi sallar kuma kamar yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta nuna yadda ake sallan kisfewan rana ko kisfewan wata kamar yadda wato ta zo cikin hadisi kaga sabanin yadda ko yanzu ake yawanci sai ga idan wannan ta faru ko da nan cikin gari duk waɗanda suka ganin faruwa suka taba ganin faruwar wannan sun san me ke faruwa zaka ga an cakudin maza da mata yara suna ta zikiri su tafi sabon gari suna ta dukan karuwai suna ta dukan yan daudu wai su suka jawo to rashin karantarwa da malamai ke ko faɗakar da mutane hakikanin sunnar annabi asalin mutanen mu suna son Allah suna son manzon sallallahu alaihi wasallam sai dai an ba su abun a hagungunce a makon an nuna musu ga yadda san Allah yake ga yadda san manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya koyar su yi to sai kasance ba haka ake yi ba Allah ganar da mu hadha siyaqu multaqatun min jumlati ahaditha wannan jerin hadisi da kaga na kawo yanzu multaqatun naje na ciro shi ne ko na tsunto shi min jumlati hadisa daga jerin waɗansu hadisai suktuha waɗanda na koro su a zere fi kitabin cikin wani littafi na da na wallafa fi salatul kusufi dangane da sallan kusufi sallan kisfiyon rana ko wata akan wannan kadai da littafin takallamtu fihi cikin wannan littafi yi magana ala a kan hanyoyin waɗannan hadisai ya zo ta hanyar sahabi wani ta hanyar sahabi wani daga gare shi daga wani daga wani duk na tattara nayi magana akan su wa alfaziha da lafazan da hadisin ya zo da su duk na tattara su thumma jama'atu fi akhirih sannan a ƙarshe bayan na kawo hadisan da bambancin lafazinsu da bambancin sahabbai ko tabi'an da aka ruwaito daga wajen su sai jama'atu fi akhirhi a ƙarshen littafin sai na tara khulasataha wato a jumulce mai waɗannan hadisai ke koyarwa fi siyakin wahidin ajeri jeri ɗaya wa hazal qadru minhu wannan abin da na shiro ma daga wancan littafin da na ciro shi wa julluhu fi sahihaini yawancin hadisan mafi yawancin wannan hadisi duk suna cikin bukhari da muslim ne wa sunan da kuma littattafan sunan littattafan sunan sune guda hudu nan sunan abu dawud sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan ibn majah da kuma sunan nasa'i akwai masu kuskure da za su ce sihahu sitti kuskure ne faɗin sihahu sitti ba malaman hadisi ne suke faɗa ba waɗansu ne suka yi wannan kuskuren suka rubuta a cikin littattafan su na fikihu sai dukkan duniya ta ɗauka sihahu sitti in ka ce sihahu sitti kana nufin da Abu Dawud da turmizi da Nasa'i da Ibn maja waɗannan littattafai nasu daidai suke da Bukhari da Muslim wanda yake ko ba haka bane ba farko ba ma huma farko ma bainal mashriqi wal maghrib bambancin da ke tsakanin su ba kaɗan bane ba domin Bukhari da Muslim a ijma'in malamai jumlatan cewa da hadisan su sahihai ne amma dan can ku ba dukkan hadisan su bane sahihai dan haka kuskure ne fadin sahihu sitti dole ka ce ashabu sahihaini was sunan ma abuta da tattaman na ingantattun nan guda biyu bukhari da muslim was sunan da ka ce ashabu sunan an san guda hudun da kake nufi abu dawud tirmidhi ibn majah da kuma wato nasa'i an gane ku <laughs> eh na ji wannan kasu din ne ba ina jin bai karanta bukari bane ko muslim da zai karanta da ya ga bayani wani malami ke cewa wannan sallan ta kusufi asali ba ta da wani asali wai ana yaudarar da mutane ne dan rana ta fito kafin su gama sallah shi yasa ake yin doguwan tsayawa a ciki wai asali doguwan tsayawa fata-fata ba sunna bane a cikin sallolin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan son zuciya ne kawai ko dai jahilci ko son zuciya ɗayan biyu dai ba na jin kuma akwai wanda zai zanto abin yabo a ciki amma in ba haka ba ga hadisai nan cikin bukhari dogaye ga sunan cikin muslim ga sunan cikin sunan ya ce duba zai ga bayani matashiya ta gaba gaslul mayyiti yanda ake wa mamaci wanka ya ake wa mamaci wanka su waye ya kamata su yi masa wanka فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله وأما المبادرة فقد سبق دليلها في الفصل الثالث المسألة السابعة عشر الفقرة وأما وجوب الغسل فلأمره صلى الله عليه وسلم به في غير ما حديث يتي فإذا مات الميت idan mamaci ya rasu wajaba ala ta'ifatin minan nas ya wajaba akan wata tawaga ta mutane wanda ba a san ko su wane ne ba a dai samu wata tawaga ta mutane al'ummar musulmai an yubadiru ila ghaslihi su gaggauta yi masa wanka ammal mubadaratu maganan mu ta cewa a gaggauta yi masa wanka kar a yi jinkiri wannan gaggautawar faƙar dalilu ha, dalilin da ke nuna gaggauta yi masa wanka ya riga ya gabata fil salis tun a cikin fasali na uku a matsala ta goma sha bakwai a can baya an gane ku wa amma wujubul ghafli amma wajibcin wanke shi kuwa fali amrihi sallallahu alaihi wa sallam bihi saboda annabi yi umarni da shi fi gairi ma hadisin a cikin hadisin da ba ɗaya ba ma'ana abu guda biyu ne nan a haɗe tare ko na farko gaggauta ya masa wanka wannan gaggautawar wajibi ne na biyu yin wankan karan kansa akwai bambanci tsakanin yin wanka da gaggauta shi ko abin da ake nufi da gaggauta yin wanka ba wai idan ka zo wajen wankan ka yi gaggawa ba abin da ake nufi da zaran mutuwansa sakara ɗauki lokaci yana cikawa an tabbatar da cikarsa a ɗauki lokaci a zo a yi masa wanka a ajiye mutum har ya kwana ya yini ba tare da an yi masa wanka ba ko ya waɗansu awanni ba tare da an masa wanka ba da tabbatar da an zaran da zaran an tabbatar da ya mutu sai a gaggauta ya masa wanka ko da wani dalili zai sa ba a riga an kai shi kabari ba wanda za a jinkirin awa ɗaya ko biyu ya zanto dai wanka dai an riga an kammala shi wannan gaggauta yin wankan da zaran mutum ya cika wannan wajibi ne inda za a yi jinkiri ba tare da uzuri ba kenan an yi sabo ina fatan mun bayyana da kyau sannan na biyu yin wankan karan kansa shi ma kansa wajibi ne kaga abu guda nawa kenan abu guda biyu to shine ce dalilin gaggauta masa wanka wannan ya riga ya gabata tun a baya mun karanta cikin hadisan da suka wuce baya amma dalilin wajabcin wankan wannan saboda annabi ya yi umarni cewa ku yi wanka faɗin annabi cewa ku yi masa wanka ko ku yi mata wanka wannan na nuna wajibi ne dan duk umarni in ya zo daga Allah ko daga manzon sa ana daukan sa a matsayin me wajibi ba a daukan sa a tsaye a matsayin mustahabbi sai in akwai wata karina wata alama da ke nuna mustahabbanci sannan za a ce ba wajibi bane ba ina fatan kun fahimta da kyau to yace wa amma wujubul ghasli fa li amrihi sallallahu alaihi wa sallam bihi fi ghairi ma hadith annabi ya umarni da yin wanka cikin hadisin da ba ɗaya ba awwalan hadisin farko qauluhu sallallahu alaihi wa sallama fil allazi wa qasathu naqatuhu annabi sallallahu ya faɗa cikin lamarin wani mutum wanda ya sanya ihrami zai aikin haji ko umara kafin ya kai zuwa ga sauke faralinsa ko yana cikin aikin hajinsa wa qasathu batuhu sai dabbarsa ta yi tutsu da shi ta jefar da shi sai ya faɗo ya mutu to sai annabi ya ce iksiluhu bima'in wasidirin iksiluhu ku wanke shi ku yi masa wanka bima'in da ruwa wa sidirin da kuma mai ah, magariya ku yi masa wanka da ruwa da magariya to wannan sa cewa ku yi masa wanka ai umarni ne fi'il al'amr ne wanda ana ɗaukan sa alal wujub wa qad madha lafzuhu bi tamamihi wannan hadisi gaba ɗayansa ya riga ya gabata wa takhrijuhu fil mas'alati al-mushar ilaiha kuma takharijin hadisin faɗin waɗanda suka ruwaito shi duk ya riga ya gabata a kansa cikin matsalan da aka nuna wato matsala ta goma sha bakwai faƙartu dal da faƙartu ha hadisi na biyu قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يفدى cikin lamarin yarsa Zainab yace igsilnaha salasan ku wanke ta so uku aw khamsan ko so biyar au saba'an ko so bakwai au aksara min zalika ko sama da haka yanzu shi malam dalilin da yasa kawo hadisin lafazin annabi da ke cewa igsilnaha ku je ku wanke ta wannan menene umarni umarni na nuna me wajabci saboda shi ya kawo hadisin sai kuma muka sake samun wata fa'ida cikin hadisin cewa ma iya wanke mamaci sau nawa ko biyar ko bakwai ko sama da haka amma dai zanto mara kamar nan gaba hadisi ya zo ko ɗari da dai za ku kuje ku yi ɗari da ɗaya amma dai zanto mara za ku yi tun da ya ce au aksara min zalika kaga ya ba da kofa buɗe ko ku yi uku ko biyar ko bakwai au aksara min zalika ko sama da haka a can gaba zai ce amma ya zanto mara an gane ku. eh Eh. Eh. mun karanta shi a baya da wannan hadisi na biyu to bari mu je karshen darasi can mu ko can din ko eh. wannan hadisi alhadis wannan hadisi ne zai zo nan gaba yace wayati bi tamamihi cikon wannan hadisin zai zo nan gaba wa takhrijihi kuma bayanin su waye suka ruwaito shi duk zai zo nan gaba fil mas'alati taliyati a mas'alan da ke biyo baya nan kawai ya kawo su ne dan kalmar igsilnaha an gane ku saniyan hadisi abu na biyu mas'ala ta biyu an gane ku gasluhu salasan fa aktharu ala ma yaral qa'imuna ala ghaslihi abu na gaba kenan shine za a wanke wannan mamaci salasan hasso uku fa aksaru ko fiye da uku alama yaral qa'imuna ala ghuslihi gwargwadon yadda gwargwadon yanda waɗanda suka dauki nauyin wanka din sa gani in sun ga za su yi uku su yi in sun ga za su yi biyar in sun ga za su yi bakwai ko fiye da haka duk za su iya yi an gane ku? Shi ne ce wa a fi ghuslihi amma za a lura wajen wanke shi ko dan ko na kitare wani abu ne a ce na kitare wani abu ne da wa yura'a fi ghaslihi al-umur al-atiya wato wajen wanke shi za a lura da al'amurra da ke tafi waɗanne irin al'amurra da ke tafi awwalan abu na farko ghasluhu salasan za a wanke shi so uku fa aksaru ko fiye da haka alama ya alqaimuna ala ghaslihi gurgudan waɗanda suke za su yi wankan su gani gurgudan yadda su gani saniyar abu na biyu an takuna al-ghasalatu witran adadin wankin ya zanto wutri ne ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya ko sha uku ko sha biyar har zuwa dari da ɗaya in za su iya an gane ko salisan abu na uku an yi a ma'a ha sidrun lalle cikin adadin wankin nan da za a yi a samu wani kaɗaitaccen wanki wanda an gwamaya da sidir wato me a magariya an gane ku wannan magariya ba wai dole bace ba dan karka ce yanzu sai ka je ka nemo magariya sai ka sha wahala makila ba dole bace ba illa mutanen da suna yin amfani da magariya wajen gusar da datti yanzu duk abin da ke iya wakiltar ta ka iya amfani da shi duk abin da ke gusar da datti ka iya amfani da shi wajen wankan mamaci shine ce aw ma yaqumu maqamahu ko abin da ke zama a madadin magariya fitan zifi wajen tsaftacewa kamar me kal abin da ake nufi da usnan wani abu ne wanda su da laraban da suna magani da shi dan ka duba cikin kamus suna magani da shi na kirci ko dattin jiki kuma suna akwai magunguna da dama da suke da shi waɗansu ba sai an faɗa a takaice dai suna magani da shi wajen gusar da datti ko gusar da kirci na jika ko ciwon kora idan aka wanke to ana sa ran wato warakanta waɗansu suna ɗaukan shi kuma kamar matsayin sabulu shine al usnan wasabun ko kuma sabulu yanzu aka yi amfani da dukkan sabulun da ake yi amfani da shi wajen wanke mamaci an gane ko ba lalle ne sai wancan magariya ba abu na uku kenan ko sai na hudu rabi'an abu na hudu an yi khulata ma akhiri ghaslatin minha shay'un min at-tibi karshen wanki wani daga shi za ku tsaya to sai ku sai ku hada ruwan wankin wannan na karshe bi shay'in da wani abu min at-tibi na turare wal kafuru aula sai dai da za ku samu kafir to shi aka fi so ruwan karshe da za ku yi masa wankin karshe to wannan ruwan sai ku sa turare a ciki ko ku sa kafir an gane ku khamisan abu na biyar wanda ya shafi wato mace naqdu ghasluha jayidan naqdu ad dafa'ir shi shine wannan curi curi na gashin mata da suke kitsan nan ko to in an zo wanka duk sai an kunce shi sai a kunce mata kitsanta da aka yi mata an gane